sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha uku ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa wata sanarwa da ta fito daga rundunar 'yan sandan jamhuriyar Nijar ta ce an tafke wasu mutane hudu da suka shahara wajen fataucin 'yanci rani da bakin haure da ke ratsa kasar zuwa yankin arewacin Afirka. ba jihar agas kaɗai ba ne abin da ya shahi duka jihohi na nijar akwai wanda suke wannan aikin har ƙasashe na ƙetare suna irin wannan safarar ta bakin haure suna da hudda tsakanin su tun mutum kana ghana ma ko kana najeriya kana da hudda da wani da yake libi ko yake nan nijar za ku eh, gama ƙarhi kenan ba ƙaramin abu ba ne wanda yake za a ce a ciwo maganin shaka. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Kamaru ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da tallafawa al'ummar kasar domin kawo musu sauki a wannan lokaci da suke fuskantar tsananin karancin man fetur. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwal zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum masu zanga-zanga sun kusa kai cikin ofishin prime minister sri lanka a colombo babban birnin kasar Sawa'i bayan da shugaban kasar gotabaya rajapaksa ya tsere daga kasar shugaban ya tsere ne sanadiyar boran da ya barke wanda ya nemi rajapaksa ya sauka daga mulki saboda abin da suka kira matsalar taɓarɓarewa tattalin arziki da sri lanka ke fuskanta shi dai shugaba rajapaksa ya tsere zuwa ƙasar maldives ne gabanin bullowar alfajir a ranar laraba inda aka fice da shi a cikin wani jirgin sojin kasar tare da mai ɗakinsa hakan na faruwa ne kwana hudu bayan da ya buya yayin da masu zanga-zanga suke fushi saboda yaƙi amsa kiran da suka yi ne sauka a mulki lamarin da ya kai ga suka kutsa gidansa da ofishinsa sai dai ga dukkan alamu ficewar shugaban bata gamsar da masu boron ba waɗanda suke korafin cewa ya naɗa firayim ministan ƙasar a matsayin makaddashin shugaban ƙasa shugaban amurka joe biden ya isa isra'ila a wata ziyarar rangadin yankin gabas tsakiya da ya fara a yau laraba inda zai yada zango a yamma da kogin jordan da kuma ƙasar saudiya biden ya samu tarba a filin tashin jirage na ben gurion da ke birnin tel aviv inda ya yi magana kan irin dankon zamancin da ke tsakanin amurka da isra'ila biden ya kuma nuna goyon bayansa ga batun samar da kasashe biyu ga isra'ila da falastinu a matsayin maslaha ga rikicin yankin yana mai cewa amurka za ta nemi ganin ana ƙara damawa da isra'ila a wannan yanki yayin wannan ziyara biden na ganawa da firayim ministan isra'ila yair lapid da shugaban yan adawa benjamin netanyahu don tattaunawa kan tsaron isra'ila yayin da iran take farfadowa da barazanarta a yankin yamma da gabar tekun jordan biden zai farfado da dangantaka tsakanin hukumomin palestinu bayan da tsohon gwamnatin trump ta katse tallafin da take basu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Santambul babban birnin ƙasar Turkiya. Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan ƙasar ta Ukraine lamarin da ya sa farashin hatsi man girki man fetur da takin zamani suka cilla sama turkiya da majalisar ɗinkin duniya suna aiki tare wajen ganin an cimma matsaya don a shawo kan wannan matsala ita dai rasha ta nuna fargaba kan kada a yi amfani da jiragen ruwan wajen shigar da makamai cikin ukraine inda ta yi kira da a tabbata an caje dukkan jiragen ruwan da za su shiga yankin. ukraine ta ce ba za ta lamunci rasha ta rika yi mata barazana a yankinta da ke gefen gabar tekun bahar al-aswad din ba hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau laraba cewa kusan kashi biyu cikin uku na 'yan gudun hijirar da suka tsere daga ukraine tun bayan mamayar da rasha ta yi wa ƙasar a ƙarshen watan fabrairu sun ce sun gwammace su ci gaba da zama a ƙasashen da suka ba su mafaka cikin watanni masu zuwa. sai dai kashi sha shida cikin waɗanda suka tsere daga ƙasar sun ce suna da burin ganin sun koma ƙasarsu ta ukraine yayin da kashi tara suka ce sun gwammace su koma wata ƙasar sannan kashi goma cikin ɗari suka ce ba su yanke shawara ba hukumar ta unhcr ta fitar da waɗannan alƙalma ne a wani rahoto da ta haɗa daga hirarraki da ta yi da 'yan gudun hijira da suka tsere zuwa ƙasashen jamhuriyar czech hungary moldova poland romania da kuma slovakia kusan rabin waɗanda suka ba da amsa sun ce sun tsere daga ukraine ne a watan maris yayin da kashi 82 cikin 100 na 'yan gudun hijirar suka ce sun rabu da akalla mutum ɗaya daga cikin iyalansu wata jarida da ake wallafawa a kudu maso gabashin jihar texas da ke nan amurka ta wallafa wani bidiyo da na'urar ɗaukan hoto ta naɗa yayin da 'yan sanda suka kai ɗauki a harin bindiga da aka kai a wata makarantar firamare a watan mayu wanda ya sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu jaridar mai suna austin american statesman ta wallafa hoton bidiyon ne a ranar talata a shafin ta na yanar gizo wanda an riga an cire wasu sassansa ya kuma nuna dan bandigar mai suna salvador ramos a lokacin da motar da yake ciki ta bigi ginin makarantar a ranar 24 ga watan mayu. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata sanarwa da ta fito daga rundunar 'yan sandan jamhuriyar Nijar ta ce an cafke wasu mutane hudu da suka shahara wajen fataucin 'yanci rani da bakin haure da ke ratsa kasar zuwa yankin arewacin Afirka. talauci na daga cikin dalilan da ya sa har yanzu fataucin bakin haure yake karewa duk da irin tsauraran matakan da gwamnati ke cewa tana ɗauka wakilin murya amurka hamidin galison da ke agadas na dauke da ƙarin bayani duk da irin matakan da gwamnatin ke cewa tana ɗauka akan masu farar bakin haure yanzu haka ana fuskantar karuwar farar bakin hauren taɓa rauniyar hayya inda a kwanan nan sai da 'yan sandan Nijar ta sanar da kama wasu mutane da suka shahara wajen fataucin bakin haure da ke ratsawa ƙasar zuwa yankin arewacin Afirka ko me yasa ake ci gaba da fataucin bakin haure taɓa rauniyar hayya duk da matakan da gwamnatin ke cewa tana ɗauka. Ahmadu Umaru shugaban tsofaffin masu farar bakin haure. akwai rashin aiki kuma da talauci da yake ma mutane katutu kuma mun hango cewa da ita rezo din yana da ƙarfi sosai ba jiha agas kaɗai ba ne abin da ya shahi duka jihohi na nijar akwai wanda suke wannan aikin har ma ƙasashe na ƙetare suna irin wannan safarar ta bakin haure suna da hudda tsakaninsu mutum kana gana ma ko kana najeriya kana da hudda da wani da yake libi ko yake nan nijar za ku eh, gama ƙarfi ku laƙa wannan sarandan kenan ba ƙaramin karamin abu bane wanda yake za a ce a ciwo maganin shi haka da gauba. da yawa daga cikin masu farar bakin hauren matasa ne to sai dai tun bayan agajin da kungiyar kasashen turai ta baiwa nijar saboda rawar da take takawa wajen hana bakin hauren ratsawa ta kasar zuwa turai gwamnatin nijar ta saka kafar wando guda da masu safarar bakin hauren to sai dai rashin aikin yi ya tilasta da yawa daga cikin masu safarar bakin hauren komawa aikin kamar yadda malam abdulkarim ya bayyana duk mafi yawa wanda ke cikin harka gata safarin bakin haure matasa ne kuma sun maida shi kamar aikin yi to a yanzu da aka hana su wannan aikin ai kaga akwai matsala ko kenan da su je su shiga wasu ayyuka da ba su da kyau ko wani ɗauke-ɗauke ko wani kwace-kwace ko wani kashe-kashe shi yasa har yanzu ana ci gaba da yin ta safarar bakin haure ya kamata a ce gwamnati ta yi tunani da gaugawa amma ta samo su musu mafita menene mafita ta samo musu aikin yi ta samu inda za su samu abin da za su kore mu bakin su kuda. Rashin tsananin da dokar ta yi shine ya bawa da yawa daga cikin masu safarar bakin hauran damar ci gaba da ayyukan nasu a cewar Ahmad Umaru shugaban tsofaffin masu safarar bakin haure. Gwamnati dokar da ta sa kama ta ɗan janye kaɗan daga cikin da ƙoƙarin da take yi a shekarun baya na daƙile wannan haraka sai muka gani kamar ta ɗan saki wannan sakin da ta yi shi ya ba mutane dama kuma suka ci gaba da wannan aikin dole sai gwamnati ta yi tsaye. A watan Fabrairun da ya gabata ma dai jami'an tsaron kasar sun kaddamar da wani sumami da ya ba su damar gano wani gungun bata gari da suka shahara wajen samar wa 'yanci ran takardun boge waɗanda suke amfani da su domin tafiye-tafiye. Abin jira a gani dai kowane irin matakai gwamnatin Nijar za ta ɗauka domin dakile masu fataucin 'yanci ranin zuwa ƙasashen arewacin Afirka da nufin zuwa ƙasashen Turai. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. Madalla agai da Hamidan Galison. To gwamnatin Kamaru ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da tallafa al'ummar kasar domin kawo musu sauki a wannan lokaci da suke fuskantar tsananin karancin man fetur a yayin da duniya ke cikin tsaka mai wuya sakamakon yakin Rasha da Ukraine. Wakilin murya Amurka da ke Yawunde, Mohammed Ladan ya aiko mana da wannan rahoton. A wata sanarwa da gwamnatin Kamaru ta fitar a ranar Litinin 11 ga watan Yuli, ta bakin ministan makamashi da ruwa gaston elundo Esomba ta sanar cewa tuni ta ɗauki matakan gaggawa na shawo kan matsalar karancin man fetur babban sanarwar ta shafi fitar da jimillar biliyan tamanin a matsayin tallafi an riga an tattara ambulaf waɗannan kuɗaɗen kamar yadda shugaban ƙasa folbiya ya ba da umarni a cewar ministan ana nufin mita cube dubu ashirin da takwas na super dubu ashirin da biyu kuma na diesel sa'an nan dubu goma sha biyu na jet a1 gwamnati ta ƙayyade cewa za a fitar da waɗannan samfuran don amfanin jama'a a hankali gaston elundu esumba ya tabbatar cewa ƙarin jizo'i na 88,000 cubic meter na diesel da biyar na super suna nan tafe kuma za a sauke su a cikin kwanakin masu zuwa. mun buƙaci sharhi daga bakin dr dalvari guju masanin tattalin arziki kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ga abin da ya ce Depuis un certain nombre d'années déjà, l'État du Cameroun subventionne. Abin euh, dubawa a nan shine gwamnatin Kamaru na kawo tallafi a fannin man fetur tun tsawon shekaru da yawa saboda euh, taimaka ma al'ummar kasar. Kadan ka duba a ka'idance kuɗin man fetur a famfo euh, ya kamata ya kai jaka da dala goma sha uku na kuɗin sefa. Amma mai saya na biyan dala dari da talatin. Don haka abin farin ciki ne wannan mataki da gwamnati ta dauka. yayin da mai ya yi tsada a faɗin duniya gaba ɗaya yin hakan zai taimaka ma gwamnatin da kanta ma saboda kiyaye hauhawar kudaden sauran kayan masarufi. sai dai asusun ba da lamuni na duniya imf ya koka kan tsadar tallafin man fetur da gwamnatin kamaru ke aiwatarwa wanda zai yi wuya a ɗore a ƙididdigar farashin mai na duniya a halin yanzu. a cewar imf tasirin hauhawar farashin mai na ƙasa da ƙasa a halin yanzu kan kasafin kuɗin ƙasar kamaru ya yi yawa saboda karuwar eh, kudaden shigar man fetur ya zarce sakamakon wani gagarumin ƙarin tallafin man fetur a famfo da aka kiyasta ya kai kashi biyu da digo tara cikin ɗari idan aka kwatanta da sifili da digo biyar a cikin shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. An gaishe ka Muhammad Laden, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, bari kuma mu shakata da wannan. Thank you. ciki da kyau da hatsari yanzu kuma ga rahoto na musamman akan bikin sallar layya da ta gabata wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana. a ƙarshen wannan mako ne aka yi sallar layya a faɗin ƙasashen duniya ciki har da ƙasar najeriya wasu musulmi sun bayyana farin su a game da sallar layyar. sunana alhaji bala abdulkadir jada ya eh, sallah alhamdulillah mun yi farin ciki kwarai mun wa allah godiya da allah ya kama wannan rana da muka zo muka gabatar da sallar idi lafiya kamar an yi wa ƙasa addu'a domin samun zaman lafiya mu yi wa ƙasa addu'a ita ce ma ta farko ita ce ta farko da muka muka roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma wannan zaɓe mai zuwa na gaba Allah ya sa mu yi shi cikin halin lafiya kuma Allah ya zaɓa mana shugaba na gari mai albarka da fata na kuma Allah ya sa Atiku Abubakar ya zama shugaban ƙasa yaya batun iyali an yi musu tufafi insha Allah an musu gaba daya ko a jiki na ma yana yaya batun rago an yanka mun tsaya ne Idan mu ga limamin mu ya yanka bisa ka'ida a cikin shari'a ta musulunci to kuma ya yanka mu ma yanzu nan zamu tafi mu je mu yanka namu su ma ya dafa insha mu Allahu rabbi dukkan su ma za a yi musu Alhaji dan Juma Yakubu yaya wannan sallar laya ta same ka to ai zamu ce alhamdulillah domin mun ga mun ga aikin Allah da irin yadda halin kasar nan take ciki to ba mu yi zaton cewa al'umma ma za su fito sallah ba to kuma gashi jama'a an fito kwai da kwarkwata wallahi dole mu ce mun gode wa Allah kamar yawancin bukatu irin suna yi wa iyali tufafi yanka rago yin abincin sallah duka wannan an samu an yi to gaskiya a cikin kashi ɗari a najeriya kashi arba'in ne suka yi kashi sittin ba su yi ba saboda matsalar da ƙasar ke ciki ba walwala ba komai ana zaune ne dunkum dunkum to kai ka yi a sai mu ce mun gode wa Allah dan mun yi mun yi daidai gwargwado alhamdulillah mun yi mun iya kokarin da zamu iya yi amma bai kai na duk sharon shekarun da ake yi ba Allah ya kawo mana saukin dukkan damuwa a cikin ƙasar Najeriya kana nuhin yan Najeriya kenan yan Najeriya addu'a mu Allah ya zauna da ƙasar samu lafiya Allah ya kawo mana sauyi na gari a Najeriya in Allah da sauyi na gari zai tabbata 2023 din na alfarma annabi sallallahu alaihi sunana Umar Usman Abba ya kaji da wannan sallar layya da aka gama sallar Idi yanzu to gaskiya alhamdulillah masha Allah muna godewa Allah alhamdulillah alhamdulillah duk bukatu an samu an biya su insha Allah an riga an biya insha Allah kamar da mi kai a wannan sallar layya eh to cikin godiya Allah dai mun gabatar da komai da komai da ake bukata a yi a ciki kamar yankan rago da tufafi eh duka insha Allah an riga an yi komai wannan su ma yara an yi musu eh duka an yi musu an taimaka ma yan uwa an taimaka wa yan uwa kamar sauran talakawa su ma an taimaka musu eh wanda za a iya yi daidai gwargwado an yi sunana Mustapha Ibrahim Ya yi kai wannan sallah ta layya mun yi ta cikin daɗi koshin lafiya yanzu kana cikin murna game da wannan sallar layya ina murna sosai wallahi sallolin da aka yi na layya can baya yanzu wani lokaci ne ka fi yin murna kowace ina murna kowace kowace amma na ɗin ma mun ji daɗi sosai amma duk abin da kake bukata na yi ma yara tufafi kamar na kana kanka da sauran iyali da yan uwa duka an yi wallahi an yi alhamdulillah kamar ka fuskanci wasu matsaloli a wannan sallar layya a wallahi ban fuskanci komi ba alhamdulillah komi didi komi ya tafi didi yanda kake bukata wallahi da yake bukata Allah ya wuri sunana Alhaji Hassan Yusuf Sani alhamdulillah mun yi layya a wannan shekarar lafiya to kamar da mi da mi aka yanka an yanka raguna Allah ba da iko an yi wannan al'amarin lafiya godiya. To kamar menene fatan ka a wannan sallar layya? Fata na ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan rana muka yi sallar nan lafiya ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu lafiya Allah kuma ya kara mu lafiya. Fatan mu Allah kasan mu Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu shugabanni masu albarka wannan zaben da za a wannan shekarar Allah sa yi lafiya Allah sa yi shi lafiya abubuwan da yake faruwa kasashen mu na arewa Allah subhanahu wataala kama na karshen sa Allah ya kama na karshen sa Allah ka bamu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya sunana malam garba yaya wannan layya to ga mu nan dai la haula laula mun yi mun yi mun yi dai Allah dai bai bada abun yin ba kai layya gaskiya ban yi ba me yasa baka yi layya ba to kudin ne dai suka dan makale dan abin da muke tunani Allah bai kawo mana ba sai dai kuma sai dai mu gode wa Allah Allah ya baiwa kasa mu zama lafiya kuma Allah ya buda mana kuma Allah ubangiji ya hore mana mu yi su ma kananan yare da mata sun nuna jin daɗinsu a game da wannan sallar layya Yahaya. Idris. Ya kake ji ga wannan sallah ta yau? Gaskiya ina jin daɗi da wannan sallah da Allah ya nuna mana lafiya. Ƙara maimaita mana. Amin. Ai muku tuwon sallah? An mana. Kasi? Na ci. Wannan irin tuwo aka muku? Mai daɗi ne. Ka taɓa jin mai daɗi irin tuwon yau? Kai ban taɓa ci ba. Ban taɓa ci ba. Tuwon yau akwai daɗi. Mm. To me kuka ce ko taushe? Kai taushe ce. A'a to ya kaji taushen nan. Kai taushe ya yi daɗi. Akwai gurin kaza a ciki? Kai akwai wallahi. To ka ci da yawa? Na ci. Allah maimaita mana. Ka rage mu ka? Eh na rage musu su. Guru ka rage musu ko wuya ko kuke? Guru, Allah mai mai Aliyu. Kai ma ka ci tuwon sallah? Ba tuwo na ci ba. Mi ka ci? Shinkafa. To ya shinkafa take? Shinkafan nan ta yi daɗi. Eh? Kai ban ma taɓa jin irin shinkafa wadda ta fi daɗi kamar ta yau ba. Eh? Ya ci ma nake ci ma ko kamar ban cin konu tafiya kawai take ta yi. Eh? Zan daɗi. To ya yi tufafin sallah? Alhamdulillah. Na ga gasabin tufafi a jikinka? Akwai ma sa gida. Eh? To waye ma tufafin sallah? Baba na. To wannan darduma waye sai ma? Baba na. To wannan takalmin waye sai ma? Baba na. To me zaka ce ma babanka? Na gode. Sani Abdullahi. Sani Abdullahi ai ma tufafin sallah? Eh. Da me da me aka yi ma? Da kaya da takalmi da komai da komai dai. To hadda wannan fulla? Eh har da ita. Ta sallah ce? Ta sallah ce. To ya batun abinci? Yanzu muna koma gida za mu ci mu goshi da ita ko. An samu ku rago? An siyan mana. Wani irin rago aka samu ku? Fari. Yana da kafoni manya? Yana da kahuna. Kana son ragon? Ina son shi. Me ka gani jikin shi da ya baka shawa? Da kawan shi da naman shi da komai shi ya ban sha'awa. To ya kake ji yau? Ina farin ciki da wannan sallah. Sunana Sadiya. To ya aka ji na wannan sallah yau? To alhamdulillah mun yi sallah lafiya. Allah ubangiji ya amsa ibadunmu. Duk ya samu abin da kike so a wannan sallah kamar tufafi da sauran abubuwa. abubuwa? Ah, alhamdulillah masha Allah. Na ganki da sababbin kaya a wannan sallar ki sai su? Na'am. Eh, bage da takalmi da sauransu fa. Saboda sallar nan na siye su. To ya kike ji a game da wannan rana ta sallar layya? Gaskiya ina cikin farin ciki da Allah nuna min wannan sallar. Na gode wa Allah alhamdulillah. Zainab. Me zaki ce a game da wannan rana ta sallah? To alhamdulillah da Allah ya maimaita mana kuma mun ganta lafiya ta same mu lafiya. Me kike bukata a wannan rana? Abin da nake bukata shine Allah ya cika min buri na kawai na gode wa Allah alhamdulillah. Zaki gaya mana kaɗan daga cikin burinki? To shine dai mun zo lafiya kuma za mu koma lafiya haka muke fata insha Allah kuma mun sa sababbin kaya cikin yadda Allah akan neman mu da kuma samu da muka yi tunda ni kitso nake yi. Eh na ji daɗi kuma sosai yara sun zo dinna musu kitso ga wasu nan. Duka na na musu zai kitso kuma an gode wa Allah an tashi lafiya da kuma koshin lafiya. Yawa kamar mata nawa ki ma kitso a wannan sallah? Gaskiya ashirin ma dai da wajen biyar na musu kitso tun da na yi night. To kamar nawa kike ma mace ɗaya kitso? Ina yi ɗari biyar dubu ɗaya inda ƙari kuma ina yi dubu ɗaya da ɗari biyar. To kamar kitson yarinya ƙarama da kitson babban mace akwai bambanci wajen farashi? Eh akwai bambanci sosai. To menene bambanci? Saboda su yara wani lokacin kuɗin su baya yawan na manya. Su ƙanana nawa kike musu kitso? Ana yi ɗari biyar ɗari uku manyan kuma ina dubu ɗaya ina one five. To abu ne wanda kawai duk ana tare a sabon guri ɗaya ne. Ko kina da wani sako ga jama'a? A kawai dai zan ce na gode da Allah ya saka da alheri dai sosai kuma har da dan jaridan ma shi ma na gode masa. Sallah mai yawan ado da bukukuwa. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Masha Allah, yi da Hassan Umar Tambuwal, to yanzu kuma sai labarin wasanni daga Ghana. Wasanni a takaice. Chelsea sabon shiga na Premier League din Ghana ta ba da sanarwar daukan Mohamed Gagwa matsayin sabon kocin kulabun. Tsohon dan wasan na Ghana ya maye gurbin koci Boniface Ayyufani gabanin kaka mai zuwa. Koci Ayyufa wadda ya yi wa kulabun jagora zuwa Premier ba zai iya zama benci ba saboda lasansinsa bai kai ba. Shi dai shahadansa lasansi bi ne ke gare shi. Dalili kenan da kulabun ta naɗa sabon koci wadda zai yi manajin kulabun kulabun a shafinta na social media ta bada da sanarwar gagwa matsayin sabon kocin dinta tsawon shekaru uku masu zuwa muna farin cikin ba da sanarwar kula yarjejeniya da kocin muhammad gagwa matsayin sabon babban mai koyarwar mu shekaru uku masu zuwa club ta Tsohon dan wasan gaba na House of Oak Don Bauchi ya yi kira ga shugabancin club su dafa wa babban mai koyarwa na House of Oak wasa Samuel Boydu. Boydu wadda ya shugabanci club na nasarori da ta samu a kakan shekara ta 2020 2021 na shan tuhuma mai tsanani bayan ya zo na shida da maki 48 a Premier League din Ghana. Wani mamban hukumar House Oak dr nyahu-nyahu ta makulo na ta sukan kocin yana mai ambatan gazawarsa wurin kare kambin ligin kasan da mugunyar rawar da ya taka a afirka kwace dai kocin na son ya bar matsayin nasa ni zan ba da shawara a riƙe shi kam kam wa kamfin ɗin afirka da kuma kamfin kaka mai zuwa in ji don boti ai kojo sati sai da ya samu isasshen lokaci a house of oak sa'an nan ya haska don haka a ababu isasshen lokaci lokaci ya samar wa hasbitattun 'yan wasa tare da sa ido afirka in ji shi wasan tsakiyar asan tikotoko dan asalin kasar brazil fabio gama ya shirya komawa maharar club din kasar bahrain kwandilan gama tare da kotoko ya kare kuma ya yanke shawarar din sabunta ta bayan ya tattara kwamasinsa ya yi gaba ya dai shigo kotoko ne a shekara ta 2020 ya taimaka musu sun kaci ligin premier kasar a kakar da ta gabata pokipano warriors dai na da borin su fada da kwandilar amma dan wasan tsakiyar ya riga ya yi ra'ayin canza shika ganar saka ta bayyana cewar kwata-kwata gama sun kasa cimma matsaya ne a kan yarjejeniyarsu saboda dan wasan da mai shekaru 29 ya nemi a yi masa karin albashi abinda kwata-kwata ce faufau ba ta taɓa ji ba rahotanni sun karyata raɗe-raɗen da ake yayatawa cewar arsenal ta yi rangadin ƙasar amurka ba tare da thomas party ba rahoton rahotannin sun birno ne daga birnin london a ranar laraba cewar an dakatar da dan wasan mai shekaru 29 kuma kamar yadda times ta nuna maimakon haka zai saura a london tare da bandon leno da florent bologun inda 'yan wasan uku za su karfafa motsa jikin jikinsu gabanin kaka mai zuwa sai dai rahotanni sun musanta wannan labarin tsohon dan wasan na atletico madrid na cikin ziratan 'yan wasa na arsenal 33 da ke ran gadin kasar amurka arsenal za ta yi wasanta na farko ne da everton a ranar asabar a kasar ta amurka da wannan muka yi so karshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana masu sauraro yanzu sai labarai a takaice masu zanga-zanga sun kusa kai cikin ofishin prime minister sri lanka a colombo babban birnin kasar sauyi bayan da shugaban kasar gotabaya rajapaksa ya tsere daga kasar shugaban ya tsere ne sanadiyar boran da ya barke wanda ya nemi rajapaksa ya sauka daga mulki saboda abin da suka kira matsalar taɓarɓarewa tattalin arziki da sri lanka ke fuskanta shi dai shugaba rajapaksa ya tsere zuwa ƙasar maldives ne gabanin bullowar alfajir a ranar laraba inda aka fice da shi a cikin wani jirgin sojin kasar tare da mai ɗakinsa hakan na faruwa ne kwana hudu bayan da ya buya yayin da masu zanga-zanga suke fushi saboda yaƙi amsa kiran da suka yi na soka a mulki shugaban amurka joe biden ya isa isra'ila a wata ziyarar rangadin yankin gabas tsakiya da ya fara a yau laraba inda zai yada zango a yamma da kogin jordan da kuma ƙasar saudiya biden ya samu tarba a filin tashin jirage na ben gurion da ke birnin tel aviv inda ya yi magana kan irin dankon zumuncin da ke tsakanin amurka da isra'ila biden ya kuma nuna goyon bayansa ga batun samar da kasashe biyu ga isra'ila da falastinu a matsayin maslaha ga rikicin yankin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro ake muku fatan alheri, kwana lafiya, ma'assalam.